Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba biyu ga watan Mayu shekarar 2018 a kan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa ko kuma wato a zango 200.5 kenan ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da wannan safiyar baba ya kuma makiri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai to baba mutane da dama ne suka mutu a jiya talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ta tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin mubi a jihar adamawan najeriya wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa wajibi ne a samar da wani kwamitin bincike mai ƙarfin gaske a kan miyama ƙawayen amurka da a ƙasashen turai sannu a hankali suna neman cimma matsaya mabambanta da amurka akan bayanin da Firayim Minista isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar To kuma ku gama jin labaran za ku ji kira da kungiyoyin kwadago a Ghana suka yi wa gwamnati akan samar da ayyukan yi da kuma karin albashi. Out of nearly 13 million Ghanaians who are eligible to work, just about 2 million daga ɗiyan Ghana miliyan goma sha uku da sun ka cancanci samun aikin yi miliyan biyu kaɗai da kama kashi goma sha biyar za a iya cewa sun samu aiki mai kyau. su ko ma'aikatan jihar Nijar Najeriya sun suna fara murmushi ne don jin irin tabbaci da gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya tabbatar musu na duban bukatunsu tare da biya musu bukatun. ma'aikatan jihar naija sun kawo bukatu a wajen guda goma wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkin su ya kamata a basu a wasu daga cikin gwamnati ba za ta iya yanzu ba amma kiran nan gaba za ta iya yi kamar yadda kuka ji a kanun labarai wato kunar bakin wake da aka kai a garin mobi ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ya fitar da wani wato sanarwa kenan akan wannan abin bayan haka sahabu ali na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk sai bayan kun gaba shan labaran duniya masu are assalamu alaikum mutane da dama ne suka mutu jiya talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin garin da ke mubi a jihar adamawa najeriya sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai wannan harin yana da alamun irin har-haren da kungiyar boko haram ke kaiwa baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa wasu da dama sun samu rauni shaidun gani da ido sun ce dan kunar bakin waken da ya tada bom din a harabin masallaci kuma ana cikin juyayen tashin bom na farko bayan ɗan ƙanƙanin lokaci kuma sai bam na biyu ya sake tashi a tsakanin mutane masu sallah da suka ranta a nakare daga tashin bam na farko zuwa wata kasuwa da ke kusa da masallacin da bam ɗin ya tashi wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan ashen da ake aikatawa akan 'yan kabilar rohingya na ƙasar myanmar wakilin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda shine tawaga mafi girma da tasiri ya kai ziyara a jihar kene da ke ƙasar tabama tun a cikin watan agusta lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama dubu ɗari bakwai barin muhallansu zuwa makwabciyar kasar wato bangladesh sai dai amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kira wannan ɗanyen aikin da ake yi a kan 'yan jinsin 'yan rohingya wani yunkurin kakkaɓe su ne daga doron ƙasa jakadun da su kai wannan ziyara sun gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta bama ciki ko har da shugaba an san suci da babban hafsan sojan kasar min aung heleng sun tattauna kuma domin samun tabbacin cewa idan 'yan kasar da ke gudun hijira sun dawo kasarsu ba za su sake fuskantar wata barazana ba jakadun dai sun bukaci jami'an gwamnati ta bama da su sa hannu akan wata yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin su da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da ayyukan sake dawo da 'yan gudun hijira ba tare da tsangwama ba kuma domin ƙashin kansu kana cikin mutunci ƙawayen amurka a ƙasashen turai sun cimma matsaya mabambanta da amurka kan bayanin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar iran ta shirga karya game da shirinta na makaman nukiliya shugaban na isra'ila ya danganta zargin nasa ne kan wani kundi mai shafuka dubu hamsin da biyar da faifan cd har 183 da da ke kunshe da bayanan sirri da hukumar tattara bayanan sirri na kasarsa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar iran din wato tehran yanzu haka dai ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya bi sahun takwarorinsa na kasashen turai a jiya talata inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta iran wanda yanzu ya rage wa shugaba donald trump na yanke shawara daga nan zuwa daga nan zuwa sha biyu ga wannan watan da ake ciki na ko dai ya sabunta wannan yarjejeniyar ko kuma yi watsi da ita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya sake wani suka daga kausar lafasi a jiya talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da ke tsakanin yakin neman zabensa da kasar rasha da kuma take-takensa a fadar white house shugaban na amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da robert mueller ya yi domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba Trump amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar New York Times akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wa wannan binciken cikas idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar Rasha domin samun nasarar zaben nasa. rahoton na jaridar new york times ya ce tawagar da ta mula tana son ta binciki tunanin da trump yake yi game da abin da ya faru lokacin yakin neman zaben nasa a kusan watanni uku kafin zabensa da kuma lokacin da ya karbi ragaman mulki a cikin watan janairu shekarar 2017 da kuma watanni goma sha 15 da ya kwashe a kan karagan mulki wani likitan dabbobi bai amsa laifinsa cewa ya fede wani ya fede wasu karnuka kuma ya dasa musu ruwan horon iblis domin kawo wana amurka ba an gabatar da andres lopez elorza a wata kotu da ke birnin new york jiya talata bayan an taso kerarsa daga kasar spaniya yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da belinsa ba muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa to zai huskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru goma ko kuma daurin rai da rai mai gabatar da kara ya ce lopez ilorza ya ɗinke wani fakitin hore iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka sawo su cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin new york sai dai lokacin da ake kokarin fitar da fakitin daga jikin karnukan suka mutu hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta amurka ta ce karnuka goma aka samu a wata gona a ƙasar colombia lokacin da aka yi samame gonar a shekarar 2005 uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon allurar miyagun ƙwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin lopez lorza ya shiga wasan buya da jami'an tsaro a wuri ɗaya kuma mahukuntan ƙasar pakistan sun tuhumi wani jami'in tsaro da ke ofishin jakadancin amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon hadarin da ya hada ma'aikacin diplomasiyar a ranar lahadi wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiyya da kasar amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancinta ya ƙi tsayawa umarnin da dokokin hanya ta bashi hakan ya yi dalilin banke wani mutum da babur kuma ya mutu nan take To madalla Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ya fitar da wata sanarwa da ke yi allah wada hinga harin kunar bakin wake da aka kai a garin mobi amma dai kafin mu je ga wannan sanarwar ma'aikata a kasar ghana sun bayyana bukatunsu ga shugaban kasa na na akufa ado a jiya talata wurin faretin ranar ma'aikata a duniya wanda aka yi a birnin kumasi ga dai ridwan muktar abbas da karin bayani Ƙungiyar ƙadago a bisa shugabancin babban magatakar ta Dr. Yawo ba ta shirya bukin inda dubannin ma'aikata sun ka hallara a wannan karon a filin wasan kwallo na babban yara da ke kuma su jiya a Shanti tare da waƙe da kaɗe-kaɗe suna maci da tambarorin ma'aikatunsu da kuma kwalaye da sun ka rubuta su misalin gwamnati a ƙara mana albashi a ba mu aikin yi kar a yi ƙarin mai don yana kassara ma'aikata da sauransu cikin jawabinsa babban magatakardan kungiyar kadagan ya yi magana a kan dangantakar da ke tsakanin kungiyar kadagan na ghana da na kasar cuba abinda ya ce yana fatan za a karfafa shi sa'an nan ya yi magana a kan karancin aiki da za a iya cewar aiki mai kyau a ghana Just about 2 million daga ɗiyan ghana miliyan goma sha uku da sun ka cancanci samun aikin yi miliyan biyu kaɗai da kama kashi goma sha biyar za a iya cewa sun samu aiki mai kyau kimanin ɗiyan ghana miliyan goma sha ɗaya kashi tamanin da biyar na aiki ne cikin wani mummunar hali da babu wani kyakkyawar fata wa gobe shugaba akufa ado ya jinjina wa kungiyar kadago da kwamitin na rukunoni guda uku dangane da irin tuntuɓar juna da sun karayin kai yi don samun mafita game da irin hali da ma'aikata ke ciki ya kuma ba da tabbaci game da abin da gwamnatinsa za ta yi don samar da aiki mai kyau sa'annan ya taɓa maganar sa yara aiki na ƙadago ya ce to a matter Child labor is a problem that must be addressed zan mai da hankali akan matsalar ƙadago na yara abinda ya kamata a gyara ya dace da hali na mutuntaka hankinmu na ƙasa da ƙasa yadda majalisar ɗinkin duniya ta bukata yana da takaici wasu sun yi kunni uwa shege sun bijire wa wannan kiran suna amfani da yara wurin aiki ba tare da ba su ilimi ba ko da gangan ko kuma da cikin rashin sani ga abin da wasu ma'aikata ke faɗi game da bukin na bana. Suna na ajiya amina daga koliga ko gaskiya program ya yi kyau gari sosai wannan na fado sarki ne mai tausai program ya yi kyau kuma an idan ka lura yawanci ana yi irin waɗanga program daga Accra ne to ga kuma da aka kawo su wanga abu ne da yake yana da kyau yana bar kowane gari kowane rijin yana budewa abdurrahu isaaku yau dai babban rana ne na aikata duka don na farin ciki taken bukin na bana ne ɗorewar ƙudurin ci gaba da aiki mai kyau nauyi da ke wuyan ƙawayen kyautata rayuwa ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana United farmers and workers of Africa, God will bless you. wherever you are. Work and happiness, yes, I must confess. All must give their best for beautiful Ghana. To madalla a gaida Redwan Mukhtar Abbas. su kuma ma'aikata na jihar Neja Najeriya sun ce suna fama da ƙalubaloli na yanayin aiki amma dai da alamar haƙasu za ta cimma ruwa ga ƙarin bayani daga mustapha nasiru batsari wadda ya halarci taron bikin ma'aikata a Minna. Ma'aikatan gwamnatin jihar Niger Najeriya sun gudanar da bikin ranar ma'aikata a cikin wani yanayi na rashin walwala a sakamakon rashin samun kudadensu na alaus alawus. Bala Moni Abdulkarim na ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da suka fito macin a wannan rana ga abin da yake cewa. Albashi ya yi kaɗan live grant an soke shi transport in za ka yi je aiki eh, eh hutu an soke shi da dadewa in za ka yi tafiya as a eh, official sai dai ka yi kokari ka samu kuɗi da kanka ko a ce in ka je ka dawo za a baka daga karshe haka dai yanzu muna roƙo gwamnati ta taimaka ta duba albashin ma'aikata mai mataki na sha biyu kamar nawa yake samu a nan dubu arba'in da shida ni na mataki na sha hudu ne kudi na dubu sittin da kacal kacal ba kari ba rage To gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sane da matsalolin ma'aikatan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna ƙoƙarin shawo kan lamarin. Ma'aikatan jihar Niger sun kawo bukatu wajen guda goma wanda yake wasu daga cikin bukatun nan a gaskiya yana cikin hakkin su ya kamata a basu sai dai yanayin kuɗi wasu daga ciki gwamnati ba za ta iya yanzu ba amma kilin nan gaba za ta iya yi. Amma dai kaman kuɗin da ake basu na hutu na ce musu za mu duba mu gani yadda za a yi domin an dade ba bayar ba ah, mu ga dan isani za a yi musu a kari saboda na ƙarshen shekara bayan wannan kwana biyu yanzu ba a yi abin da ake kira kamar trenin na ma'aikata ba da kuma ba a ƙara girma ba ah, wasu su lokaci ya da ya kamata ce an ƙara musu girma wajen aiki ba a yi ba kuma ya ƙara girman na yakan zo da wasu ah, abubuwa wanda suka kunci kuɗi um, shi ma za mu duba na kafa kwamiti a duba a gani to ko ma'aikatan sun gamsu da bayanin gwamnan comrade yahaya idris indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar niger bayani da ya yi mana duk mun gamsu da bayani da ya yi mana kuma maganan uh, kudin hutu bai sani ba kakan shugaban kullum an ana ana cutan shi shi kamar gabana uh, a baka sani bello cutan shi ana yi don ba a faɗi masa gaskiya yanzu da ya ce they is going to consider the living guard na gama is only 10% for a worker salary 10% chairman approved a ɗaya gefen kuma wasu ma'aikatan sun nuna jin daɗi ne ganin yadda wannan shine karon farko da gwamnan jihar ya halarci taron ranar ma'aikatan da kansa a cikin shekaru uku da suka gabata mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla a gaida mustapha nasiru batsari kamar yadda kuka ji a labaran duniya an kashe mutane da dama wasu kuma sun ji rauni sakamakon harin ƙunar bakin wake da aka kai a garin mobi gwamnatin tarayyar najeriya ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa ta gabatar da wata sanarwa inda ta bayyana matukar damuwa da kaduwarta ga harin ƙunar bakin wake da aka kai a wani masallaci da wata kasuwar garin mubi a jihar adamawa a jiya talata ɗaya ga watan mayu shekarar 2018 wannan rashin da'a da miya suka kai a masallacin bala'i ne kuma abin allah wadai ne mataimakin shugaban kasa yami oshin bajo ya bayyana alhininsa ga waɗanda wannan hari ya ritsa da su da iyalansu da ma gwamnati da mutanen jihar adamawa mataimakin shugaban kasar yana tuntubar gwamnatin gwamnan adamawa bindo umaru jibrila kuma tuni ya umarci hukumar ba da agaji ta gaggawa ta nema ta gaggauta kai ɗauki na raba magunguna da kayayyakin taimako ga waɗanda wannan harin ya ritsa da su mataimakin shugaban ƙasar ya yaba wa ma'aikatan ceto ƙarƙashin gwamnatin tarayya da ma'aikatan kiwon lafiya da suke kula da mutane an umarci hukumomin tsaro su gaggauta ɗaukar matakan ƙarfafa tsaro a mubi da kewaye musamman a kasuwanni da wuraren ibada hukumomin tsaro suna aiki gadan-gadan don su kamo miyagu wanda suka shirya wannan harin domin doka ta yi aiki a kansu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan somin taɓin idan muka dibi tarihin ƙasa na gabon a shekaran jiya an yi zaɓe na shugaban ƙasa jean pin da shi da ali bango wannan ya ce shi ya ci zaɓe wannan ya ce shi ya ci zaɓe otun ta hito ta ce kai jean pin ta ka kaba muri wuri ali bango ya ci zaɓe wancan har ya koma yana ce a'a shi ne shugaban ƙasa a lokacin nan kowa yana tsammanin wani kotun koli ba ta yi adalci ba. To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don kin cikakki wannan hiran. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma na dare ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka doka ne da ya yi amfani da kuɗi ba tare da izinin majalisa ba, ko dai majalisar ce bata san aikinta ba. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren mu as-salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Edo Matthew Orogide ya gabatar da kujirin a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan zargi ya yi amfani da kuɗi daga baitulmalin gwamnati dala miliyan kusan ɗari biyar domin sayan jiragen yaƙi daga hannun Amurka ba tare da izinin majalisa ba. Har yanzu dai 'yan majalisa akwai masu faɗin cewa shugaban ya karya doka. To sai dai matsalar ta kai ga jihar da ɗan majalisar Orogi da ya fito inda magoya bayansa kan kujerin tsige shugaban Najeriya da masu adawa da hakan 'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma Najeriya suka hallara tashar jirgin sama da ke birnin Benin fadar jihar Edon domin marabta ko kuma su yi masa zanga-zanga kan mataki da ya ɗauka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faru a tashar jirgin saman kamar yadda wakiliyar tashar talabijin ta jihar Edon ta faɗa a duniya muka. Wakiliyar tashar talabijin a jihar Edo take cewa akwai zaman zulumi ko rashin tabbasa tashar jirgin sama da ke nan birnin Benin fadar jihar Edo inda ƙungiyoyi ko gungun mutane daban-daban suka yi cakan tashar saukar jirgin saman. A ɗaya ɓangaren, akwai masu adawa da sanata waɗanda suka zo nan domin bayyana rashin jin daɗin su kan ƙudurin da ya gabatar na neman a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A ɗaya gefen kuma magoya bayansa ne waɗanda suka zo don bayyana goyon bayan su kan ƙuduri da ya gabatar. Suna kallon sa zaman wakili da ya cika wakili wadda ya wakilci yankinsa fiye da ma yadda suka taɓa. Lamarin fa ya kai ga tilas sai da kwamishinan 'yan sandan jihar ya nemi a turo masa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda a tashar. Kuma sai da gwamnan jihar ya zo kamin sanatan ya samu damar ficewa daga tashar jirgin saman, amma duk da haka sai da aka tunkuɗe masa hularsa. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya Hassan Liman Shinwa ke da alhakin ba da izinin kashe kuɗi ne a gwamnatin Najeriya. Wanda ke da iko ko ɓangaren gwamnatin da ke da iko a kashe kuɗi a gwamnatin najeriya shine majalisar dokoki na ƙasa wato majalisar dattawai da kuma majalisar wakilai tare da shugaban ƙasa na najeriya wato wannan ikon za a same su ne a ƙarƙashin kashi na tamanin da kashi na tamanin da ɗaya da kashi na tamanin da biyu da kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin Najeriya. Hajji Hassan Liman shugaban ƙasa yana da iko ya kashe kobo ba tare da yardan majalisa ba? Hajji Sabo ya danganci abin da ake batu a kai. To. Amma duk su ga tsarin mulkin Najeriya duk kuɗin da shugaba zai kashe zai kashe ne bisa ga izinin majalisa inda suka yi doka na kashe wannan kuɗin wanda shi ya kamata ya gabatar musu da kasida ko kasafi na kuɗi da za a kashe a ƙarƙashin kashi na tamanin da ɗaya ko ƙarƙashin na tamanin da biyu ko ƙarƙashin kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin Najeriya. To. su za su yi doka bisa ga abin da ya gabatar musu. To. Shi kuma in suka amince da dokar suka yi doka in ya cika hannu zai kashe wannan kudin haji sabo. Akwai zarge-zarge a majalisar dokoki ta tarayya cewa hama akwai matakai na neman a tsige shugaban kasa saboda ya yi amfani da kuɗi kusan dala miliyan ɗari biyar na sayan wasu jiragen yaƙi daga gwamnatin Amurka. A bisa zargin cewa bai samu amincewar majalisa ya kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Um, akwai yadda za a yi shugaban ƙasa ya kashe waɗannan kuɗaɗe gabanin ya gaya wa majalisa? Hadi sabo kafin in kai gaba da wannan ansar zan ɗauke mu in kai mu kashi na tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda majalisar dokoki ba su yi doka na kashe kuɗi ko kasafin kuɗi a shekara ba. Shugaban ƙasa daga ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekara har zuwa ga wata shida, kamar yadda ke yanzu a Najeriya. zai iya kashe kuɗi har na tsawon wata shida amma in za a kashe wannan kuɗin a karkashin kashi na tamanin da biyu na tsarin mulkin najeriya kar kuɗin da za a kashe ya wuce kuɗin da aka yi kasafin kuɗi a wasu na shekarar da ya wuce amma in maka zo bayani ko tambayan da ka yi wannan amsa haji sahabo za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda in akwai wani al'amari na musamman ya taso wato abin da ake ce masa urgent and unforeseen situation wato al'amari da ta taso na gani wanda ba yi tunani cewa irin wannan al'amarin zai iya tasowa ba. Ballantana shi shugaban ƙasa ya gabatar da bukata na musamman ga majalisa a tsari ko a kasafin kuɗi na wannan shekarar. To in wannan al'amarin ya taso, kashi na tamanin da uku na karkarin kashi na ɗaya ya ce shugaban ƙasa zai iya yin wannan al'amarin ko ya kashe kuɗin. Bayan ya kashe wannan kuɗin zai kawo bukata gaban majalisa, international trade ko kuma cinikayya na ƙasa da ƙasa musamman irin wani al'amarin da ta taso na sayan jirage na yaki. Al'amari ne da shugaban ƙasa za a ce kawai ya tashi ya ta to ana buƙata a yi gaggawar sayan su. An ba a yi gaggawar sayan su wata illar Najeriya za ta rasa wannan dama. Domin a nan za mu iya koma baya bisa da tarihi. Hmm. Lokacin shugaban ƙasa Jonathan an yi ƙoƙarin sayan irin wayannan jiragen da Amurka amma ba a same su ba. tun da najeriya tana da wannan daman ta samu to shugaban ƙasa bai aikata laifin komai ba tun da dai wannan abu a karkashin kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin najeriya karamin kashi na biyu zai iya zuwa ya gabatar musu kamar yadda ya yi a cikin wannan al'amarin ya ce to ku tabbatar da shi ya zama doka haji samu fahimta na da fassarar da za a ba a kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu kenan haji sabo. Hajjasan to idan da gaske ne wai dalilin gabatar da kudirin a tsige shugaban kasa kan wannan dalilin kashe waɗannan kuɗaɗe ne menene fahimtar ka 'yan majalisar ba su san tsarin mulkin Najeriya ba ne ko dai kawai cuku-cuku ne irin na 'yan siyasa? Wata sabu a nan ba zan ce ba su san tsarin mulkin Najeriya ba. Ba su fahimci menene manufar kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu ba domin an mutum zai karanta doka akwai abin da ake ce spirit menene madafar wannan dokan ko menene manufar wannan kashin a lokacin da ake wannan dokan yan majalisar najeriya ya kama da su tambaye kansu ko wakilai su tambaye kansu me ake nufi abu na gaggawa in ya taso to inda sun karanci manufar waɗanda suka hassa tsarin mulkin a alif da dari tara da casa'in da tara za su ga cewa shugaban ƙasa yana iya yin wannan al'amarin kafin ya zo ya gabatar musu amma wannan al'amarin bai kai da za a ce za a tsige shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 143 da arba'in na tsarin mulkin Najeriya ba Haji Sabo. Haji Hassan ana iya cewa sayan waɗannan jirage ne abu ne na da ya taso da ba a sani ba saboda ai maganan nan tun zamanin Obama ake wannan rikici Amurka ta ki sai da jiragen nan kana gani ba su da lokacin sanin cewa akwai buƙatar sashi a cikin kasafin kuɗi? Eh Haji Sabo domin shugaba kuskure ne ya je gabatar wa majalisa bukata na kuɗin da ya zarce ko ya ƙasa abin da ake bukata. to a nan ne kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu in aka kalle su da kyau aka masu fasara da ya kamata za ga cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya aikata wani a fahimta da wannan tsarin mulkin najeriya hali samu. Masu sauraro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna madadin lauya Hassan Liman da Chubahiro ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Toma da lanuga labarai a takaice. Mutane da dama ne suka mutu a jiya talata lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawan Najeriya sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai wannan irin harin na yana da alamu da irin hare-haren ƙungiyar boko haram ke kaiwa wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf akan ayyukan ashen da ake aikatawa kan 'yan kabilar rohingya na ƙasar yama wakilin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar kine da ke kasar bama tun a cikin watan agusta To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can da hantsi za a je mu dauki da wasu shirin. Kafin mu yi sallama da ku za mu yi ziya zuwa ga sarkin zangon kuma shi Sultan Umar Faruk na Sa'id kenan wato na rasuwar dan uwa kuma aminin sa Alhaji Baba da Gomba mijin Hajiya ma zabzugu da ya rasu jiya Talata kenan wanda za a yi addu'a ranar Lahadi kafin nan wato a birnin Kumasi za a yi addu'ar kafin nan ranar Juma'a a masallacin 'yan ƙasa a New York za a yi addu'a allah ji kansa da magabata baki daya a madadin ladan sannan da malam sidi da jimmy cook baba ya kuma ne ke sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum